Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar akan mitoci 16-21-25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a hausa.com ko sashen hausa.com ga masu sauraren mu a jamhuriyar Nijar suna samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niyya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana ana iya kama mu alfa rediyo Habu a birnin assim. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington. A cikin shirin yanzu za a ji cewa ra'ayoyi na ci gaba da kabrewa a tarayyar Najeriya irin yanda aka gudanar da zaben jihar Edo wanda gwamnan jihar na jam'iyyar PDP Obaseki ya lashe. A jamhuriyar Nijar kuwa wata kungiya mai zaman kanta ce da ake kira Rekosok ta bayyana cewa za ta tallafawa magidanta fiye da dubu goma sha takwas a kasashen Nijar da Chad a wani shirinta na yaki da talauci akwai ci gaban hirar da wakiliyar muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta da shugaban kamfanin man fetur na tarayyar Najeriya Mele Kolo Kyari akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma duka wannan zai bayan na mai da ku a birnin Washington DC domin ku saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. A jiya litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so ya zaɓi alkalin kotun koli zuwa mutum biyar. Kana ana sa ran zai sanar da wanda zai mai gurbin marigayiya alkali Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Trump ya ce zai zaɓi mace kana bayyana sunayen mata da suka hada da Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da kuma Alison Jones Rushing. 'Yan ra'ayin rikaule ya nada su zuwa kotunan tarayya na ɗaukar ƙara a cikin 'yan shekarun nan. Sai dai ya ki bayyana sunayen sauran mata biyu da ke cikin waɗanda ya zai zaɓa yayin wata hira mai tsawo da aka yi da shi akan shirin Fox and Friends na talabijin Fox. Trump ya ce zai sanar da wanda zai maye gurbin ne bayan an kammala addu'o'in jana'izan Ginsburg. fitacciyar 'yan sassaucin ra'ayi da mai shekaru 87 wacce ta rasu a ranar juma'a ta gabata bayan ta sha fama da cutar sankara. a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya sanar da shirinsa na saka ilimin kishin ƙasa a makarantun amurka yana mai cewa yana kokari ne ya kare yaran amurka daga cusa musu aƙidar tashin hankali na masu ra'ayin sauyi abinda a cewarsa ya sa ake yi wa amurka kallon mai wariyar launin fata matakin da trump ke ɗauka na nuna zazzafar muhawara wanda ake yi game da wariyar launin fata gabanin zaben watan nuwamba inda manyan masu takara guda biyu suke da mabambantan ra'ayi a cewar shugaba donald trump idan an bi daddakin wannan tashin hankali da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun daga azuzuwa ya ce ra'ayin sassauci na masu tashin hankali da fitina sakamako ne kai tsaye daga cusa akidar da masu sassaucin ra'ayin ke yi a makarantu shekara da shekaru ya ce muna buƙatar manhajar koyarwa ko manhajar da za ta ba mu damar nuna gaskiya kana gaskiyar lamarin ne. akwai aiki mai yawa da ya kamata mu yi domin mu yaƙi da wariyar launin fata da ke yi wa ƙasar mu illa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc Ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a ƙasar Ivory Coast yana kira da a yi tawaye domin hana shugaba Alassane Ouattara cimma burinsa na sake shiga takara karo na uku a zaben sabon wata. Henry Conan ya yi wannan kira ne a ranar Asabar a Abidjan babban birnin kasar a wani taron da ya hada da sauran masu takara na 'yan adawa da masu goyon bayan su. kasar da ke afirka ta yamma ta fada cikin wani rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tun watan da ya gabata bayan da dan shekaru 78 watara ya saba alkawarin da ya yi a farkon wannan shekara cewa ba zai shiga takara ba watara ya yi amai ya lashe kane ya amince ya tsaya wa jam'iyyarsa mai mulki a matsayin dan takara bayan da wanda zai gaje shi prime minister ahmad gon kulibali ya rasu sakamakon bugun zuciya a cikin watan yuli 'Yan adawan watara sun ce kundin tsarin mulkin kasar ya haramta masa shiga takara karo na uku, amma shugaban ya yi fatali da kokinsu yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar bayan an zaɓe sa na biyu ba zai yi aiki a kansa ba. Kotun dokokin kasar ta wanke watara cewa zai iya shiga takara. tashin hankalin na yanzu ka iya tado da abubuwa da suka faru a tashin hankali da aka yi kafin zaben shekarar biyu da goma inda mutum dubu uku suka mutu bayan da shugaban kasar a wancan lokaci lauren gbagbo ya kyamancewa da shan kayi da watara ya yi masa a zaben shugaban kasa amurka ta kakaba wa iran sabbin takunkumai domin dakile barazanar shirin tehran na nukiliya da makamai masu linzami da wasu manyan makamai bayan da washington ta tabbatar da sake ɗora haramcin makamai akan iran na sai baba ta gani da yammacin ranar asabar mai bata shawara ga sakataren kasa a fadar white house robert o'brien ya faɗa a jiya litinin cewa gwamnatin shugaba donald trump tana ɗora sabbin takunkumai da kuma matakan sa ido akan aika kaya a kamfanoni 27 da ɗaiɗaikun mutane masu alaka da shirin nukliyan iran wani umarnin shugaban ƙasa daga fadar white house ya bayyana matakan ɗora hannu akan kadarorin wasu mutane da ke da hannu a hada-hadar kayan makamai da kayan aikin sojoji zuwa da kuma daga iran ma'aikatan harkokin wajen amurka da ta bitar malin amurkan sun nuna irin jan kunni da za a yi wa mutane da kamfanoni da za su take wannan doka kungiyar haɗakar masana'antu ta iran da daraktan ta mahadad aglaki kidabci da shugaban venezuela nicolas maduro suna cikin waɗanda takunkumin suka shafa a ƙarshe amurka tana dab da kafa tarihi inda mutanen da suka mutu da cutar coronavirus za su kai dubu ɗari biyu a cewar masana da ke sa ido akan kan ɓarkewar cutar amurka tana da sama da mutum miliyan shida da dubu ɗari takwas da suka kamu da cutar a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins kana mutum dubu ɗari da casa'in da tara da ɗari shida da talatin da shida suka mutu da cutar adadin da ya zarce kowace ƙasa labarun duniya kenan kuka saurara daga Washington DC yanzu kuma sai taskar rahotanninmu inda za mu soma da tarayyar Najeriya. Yanzu haka dai a tarayyar Najeriya wani batu da ke ci gaba da kabrewa a wuraren hirace-hirace na 'yan kasar musamman ga magoya bayan manyan jam'iyyun PDP da APC babu kamar yadda aka gudanar da zaben jihar Edo inda gwamnan jihar dan jam'iyyar PDP Obaseki yallashe lashe zaben wakilin muryar Amurka Ayola Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani a wannan rahoton. 'Yan jam'iyyar PDP irin su Honorable Ablaye Adam Frembe da ke zama kwamishinan harkokin raya karkara a jihar Adamawa ya ko danganta zaben ne ga 'yar manuniya ga makomar APC a shekarar 2023. Zaben Edo tun daren farko mukan mun ce dama a mana adalci. In dai za a jefa kuri'a, kuri'a zallan kuri'a, jami'an tsaro ba za su yi ainihin kama karya ba. hukumar zaɓe za ta tsaya ta yi abin da ya dace to lai mun sani insha Allah za a yi nasara domin gode Allah zaben ido an yi shi an kammala lafiya an ce jam'iyyar PDP ta yi nasara a wannan zaɓe to wannan kadai ya ishe mu Allah san barka kuma muna da kyakkyawan zato wa ƙasar nan cewa insha Allahu zaɓuɓɓuka za su ƙara kyau idan mun ce zaɓuɓɓuka za su ƙara kyau ba wai dole sai jam'iyyar mu ta ci ba mu dai mu. a bar talaka ya zaɓi abin da yake so. A shekarar 2023 ba za ku razana ba? To ai a dubu ɗaya a dubu biyu da goma sha tara ma ba mu razana ba. Mun san abubuwan da suka wakana a wannan lokacin. Kuma yanzu muna ƙara ɗaukan matakai. Kamar Firambe, shi ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP Honorable Hamza Madagali ya ce abin da ya faru a jihar Edo shine ko zai wakana a shekarar 2023. Ciki domin nasararmu na jiyan nan na cin nasarar gwamnan jihar ido da muka samu nasarar nan ya nuna mana alaman karban najeriya 2023 dole ne fara alaman karban najeriya kamar ta ina ganin kan cewa ba wai kada magewa bayan kanta ba ji ko ina ba yake faruwa ba eh, kullum ai a siyasa kullum kai dan siyasa ka tabbatar da cewa kana karuwa ba koma baya kake ba yau in ka lura da jihohin da pdp take da ita sai karuwa take kuma bisa ga haka ne yake nuna mana alaman cewa da yardan allah 2023 za mu karbi kasar nan mu jam'iyyar PDP. ku kuna ganin ita jam'iyyar APC za ta shiru ta zuba muku ido kenan sannan kuma ta kanta ma bata da hukuncin wannan sakamakon wannan zabe ba ta ce za ta dauka kara? To zabe ka an yi ta a fili ai kowa yana gani ba wani matsala na security in ka lura da ɗan takara na apc da aka tambaye shi ya ce komai ya tafi daidai yadda ya kamata haka mataimakinsa to kaga yanzu in daga bayan taso an ce an yi korafi kaga sai dai ya zama halin mu irin na 'yan siyasa na cewa kar a ce mun kwanta haka kurun mun yadda da abin da ya faru. To sai dai ko a matanin su dangane da murnar da 'yan jam'iyyar PDP ke yi, 'ya'yan jam'iyyar APC sun ce su fa ba su karaya ba inda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adama amal lawal ya mai da martani da cewa a ibrahim abdulaziz duk mutumin da ya san siyasa bai kamata ma a ce tun yanzu yana murna saboda jam'iyyar ta ci zaɓe ba in baka manta ba wannan nuna maka cewa na adalci irin na shugaba kasa muhammadu buhari wanda kuma shugaba ne wanda jam'iyyar apc ta fitar da shi takarar ci zaɓe kuma saboda adalci irin na shugaban kasa muhammadu buhari da adalci na apc kaga cewa duk lokacin da aka yi zaɓe duk jam'iyyar ta ci zaɓe ana barin ta a bata wani sakamako da ta samu kuma kowa ya sani duk inda kaga APC ta ta fadi zaɓe ba wani abu bane ja ba saboda illa faɗa na cin gida kowa ya sani faɗa da ya faru tsakanin shi shugaban jam'iyya na ƙasa da kuma gwamnan da ya ci zaɓe yanzu wanda a lokacin suna jam'iyya ɗaya wanda shi kaga shi wannan gwamnan ya ƙaura ya koma jam'iyyar PDP. Koma da menene yanzu ko lokaci ne ke iya tabbatar da irin dambe wanda za a tafka nan gaba. Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. daga tarayyar najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar nijar inda wata kungiya mai zaman kanta mai suna rekosok ta kuduri aniyar tallafa magidanta kimanin dubu goma sha tara da ɗari biyu da arba'in da takwas masu fama da talauci a ƙasashen jamhuriyar nijar da ƙasar chadi taimakon zai shafi fannin noma da kiwo da inganta sana'o'in mata da kuma shimfiɗa zaman lafiya kamar da za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton da wakiliyar muryar amurka da magaram mara. abari ta aiko muna. Projen na Rekozok zai taimaka a fannoni na kiwon lafiya noma da kiwo kwanciyar hankali sana'o'i ga masu tsananin bukata a jihohin Agadas da Difa. Laminu Sani jami'i ne a Care International. To shi wannan proje abin da yake nihi iya nihin a kama mutanen karkara a karfafa musu ma'adanansu na arziki don dukkan wuya da halin kakana ka yi su su su huta daga shi fanni na biyu shi wannan proje ya aiki domin kyautata zaman lahiya kun san kasanmu ba yau ba muna da gurare da yawa inda ba a zaman lahiya to wannan proje ya zo da hanyoyi iri-iri inda zai aiki tare da al'umma tare da masu iko sarakan gargajiya tare da duk wani wanda zai haɗi a shi a yi aiki na a huda eh, zaman lahiya a faɗin karkara gaba daya. Ayyukan wannan furojen za su fara ne a yankunan da ke da iyaka da kasar Chadi. Faɗin wannan kasar mu eh, yankin hamada da ake cewa yankin hamada da Niger da Chad da Burkina da Mali da mauritani. suka kasa guda uku suka ɗauki iyaka ta Niger da Chad shine gungu guda. to mu inda muka samu nasara wannan gungu wanda ya shahi iyakan niger da chad mu care da oxfam da alert international da hertamat da wasu kungiyoyi masu zaman kansu a chad to cikin eh, ƙasa tsakanin chad da niger ma sun ce ya kamata a yi aiki bisa kan iyaka kenan jahohin da suke iyaka da juna tsakanin chad da niger an kuka ɗauka a niger kenan jihar agaras ce da jihar difa daga can caji akwai sha da ake cewa lak da takanam to kuma a cikin jihohin ma di faɗi gare ta aga da su faɗi gare ta suka ce to ya kamata da hwari dai a yi sa lamba eh, wajen kominikin eh, da suke gaggak da iyaka da caji su ma mata ba a bar su a baya ba yaya za a yi a tsara su a kan rukuni-rukuni wanda ake cewa gungu-gungu ya zamanto a karfafa musu a ba su hannun jari don su samu su aikin da za su yi na su masu hudda kansu kuma su taimaka iyalansu. Shi kuwa wani mazaunan garin Agadas in cirwa abu cewa ya yi fatan su abin da aka faɗa ya kai ma al'ummar. Lalle wannan zancen da suka yi na cewa da a kama musu don su kai ga talakawa ya umarni duk wanda ya kamata su kama ya maya don sarwakin gargajiya da hukumomi duka kawo prefe da mayar su kama musu don amfanin da suke doke da ya kai ga talakawa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Daga da magaramta jamhuriyar Nijar sai mu koma a tarayyar Najeriya inda za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar sashen Hausa a birnin tarayya Madina Dauda ta yi da shugaban kamfanin man fetur na tarayyar Najeriya Mele Kolokari wanda ya bada tabbacin cewa nan ba da jimawa ba za a hada hannu da 'yan kasuwa domin farfado da matatun mai guda hudu da aka rufe su a baya domin ba za a iya gyara su ba. Mele Kolokari ya ce kafin zuwan gwamnati gwamnatin buhari an samu yawan kudade da suka kai naira tiriliyan goma sha hudu amma ba a ga amfanin su a rayuwar 'yan najeriya ba a nan kolokyari na ba da amsa ne kan hujjojin da suka sa gwamnati ta cire tallafin man fetur a halin yanzu yau halin da muke ciki gwamnati ba ta da halin da za ta dauki ita kwashi kuɗi ta sa wannan gyaran gyara refinery nan muka ce to za mu yi mu nemo bashi bashin nan ta 'yan kasuwa wanda za su zo sa kudinsu a cikin wannan jari Rifanar nan ta yi aiki mu gudanar da wannan rifanar. tare da su a karshe su fitar kudinsu daga riban da wannan rifanar. za ta yi babu kobin gwamnati za ta shiga wannan eh, wannan harka kuma karshe idan aka yi wannan gyara a kai karshe inda za a ce wannan rifanar ta dawo hannun gwamnati kuma a yi tunanin ta ma za a yi da shi misali akwai abin da ake kira shi LLNG sanin kowa ne kamfanin da muke sarrafa gas ta yi aiki wannan tsarin da akwai akwai jarin gwamnati akwai jarin kuma shawarar da kullum muke ba gwamnati shine a kai ga wannan matsayin a kammala shi saboda gaja muna muna ganin muna kan hanyar da za a samu kwanciyar hankali kuma na imani cewa ba nan da dadewa ba za a ga wannan riba abin da ake yi kuma mutane sai su ce su waiwaya su ga cewa kyauta musu kai ambaci batun yan kasuwa su zo su zuba jari din nan 'yan kasuwa da muke da su a gida najeriya suna korafin cewa su ba a basu dama su shigo da man nan yadda ake ba waɗanda ke shigowa daga kasashen waje ba menene dalili akwai bambancin sa jarin na abinda muke nufi bankuna da kamfanoni masu hali da za su sa jari a cikin gyaran refinery su muke nufi amma in kasuwa da ake nufi tun shekarar alif ɗari dubu da sha bakwai ko har zuwa yau babu wani kamfanin private in ba don wani lokaci gajere ba da ya shigo da man fetur kasan nan lallan guda biyu ne na farko akwai matsalan samun abin da ake kira foreign exchange ake cewa kudaden kasashen waje wanda ta yi karanci tun shekarar 2017 har zuwa yau na biyu akwai matsalan tallafi idan 'yan kasuwa ba su ga cewa in su shigo da man nan za mai da musu tallafin ba to babu ba su da wani hurumi da za su kawo saboda haka za su kawo a sa su sai da shi a kasa da kuɗin da suka so shi su yi asara ga dai ba wani dan kasuwa da zai dai shigo da wannan man abin da aka yi shine a san tsarin da za a yi a samo wannan kudan kasashen wajen na ba a ne duk 'yan kasuwa masu niyyar shigo da man nan kuma muna nan muna da tsari tsakaninmu da bankin kasa eh, central bank kenan akan a samu tsarin da za a samu 'yan kasuwanni saboda ba zai jima ba za su shigo ba hana su aka yi ba kuma na uku akwai dalili ɗaya da suke sai mafi yawan suna cikin wani hali mai wuya ba su da ma daman da za su samu jarin da ma za su je su wannan kayan su shigo wannan kasan dalilai da yawa akwai basukan da bankuna suke ba da nan kasan eh, sanin kowa ne yadda suke sa ko mai ruwa ke cewa ko mm. eh, ruwan da iyakar ruwan da ake sa na bai kashi ka ɗauki wannan basu masu ruwa cewa ka shigo da wannan kayan kuma ka mai da furka so abinda suka faru kenan kuma eh, nan ba za a jima ba idan da aka samu wannan fx din da kuma waɗanda suka samu dama da kuma tallafin da na san gwamnati tana ba kamfanoni da yawa don su samu su dawo da business ɗinsu za a samu damar da sauran shigo ba hana su aka yi ba yanzu kuwa lokaci ne da abdulaziz adili toro zai gabatar mana da shirin kowa ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar gida Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna nan ofishin murya Amurka da ke yamai babban birnin kasar Nijar muna tare da bako na musamman da ya kawo mana ziyara kuma dan asalin kasar Nijar ne wanda ya zagaya a wasu kasashe daban-daban da ke nan a Afirka. Malam Alasan Attauri Habibu dan asalin kasar Nijar shekara nawa kenan bancin ka dawo ka kara hita zuwa Najeriya. Ya Najeriya dalilin ta yadda ni saboda eh, an gayyace ni ne a can saboda na samu wani burus da zan tafi a can. Mm, kamar ɗallafi ne na ƙara ilimi. na ƙara ilimi paske gwamna shi shema shine invitan yan niger guda takwas muna katsina mm, wace shekara kenan andamir duz mm, shekara dubu biyu da goma sha biyu mm. to muna jin ka ya aka yi eh, lokacin da muke a takwas nan ga da manka tafi kowa an nuna mishi ayyuka da dama ni sai ni sami sai ni cinematography kuma da ka zo za a nuna maka to wace sana'a kake son ka yi ni sai na je wajen harka sinema kin saboda abin ya hibirge ni can Kin harka hada fina-finai hada fina-finai ni na yi bangaren kamera ne mm-hmm. akwai harkar montage akwai abun ga kashi uku abun yake ni na duke harkar kamera ita ce ta hibirge ni mm, ok a wace makaranta ce kuka yi karatu makaranta yes kurbira ta ake ce mata eh, ok a nan take katsina a nan take katsina to da mun kai fasin examen kin mun josu ne aka yi shi oh ok kenan nan kuka ɗauki darasin daga baya kuma sai eh. aka kai ku can jos kuka aka can jos mun ka samu jaraba ta doshe mana kan ga eh me sunan makarantar da ke can a jos jos kan national film ok ita ce babbar babbar eh, makarantar fina-finan ta najeriya ina ji ta najeriya mm. ok ok to a wannan makaranta da ke katsina wata nawa kace kun kai can can na samu wajen wata shida can ok to me aka koya muku a cikin a cikin koyon da aka yi mana an koya mana harkar fina-finai film mhm. ni na yi film kin na zama aktar da dama tun da equal ce na yi harkar film kin kuma da na dawo sai na ɗauki kamera kin lokacin da ni har harkar film da na na ji haushi ina cewa wannan abu ne gani shi professor kina sai ce mana ai ba za ka zama ba za ka nema ba sai in ka yi wannan gudanar gudanar da sauran film mhm. na ce to babu da na kare ba ni kamera kin lokacin ina iya hada film kin in rubuta shi kuma in yi turnan shi da kamera da kanka da kaina ina yi organization shi in rubuta shi kuma in yi turnan shi da kamera daga fara har zuwa karshe daga fara har zuwa karshe ikon Allah hmm. to shi wannan malamin naku mutumin ina ne shi mutuna Jose ne ainihin Jose yake ok me sunan shi ya zo zadikin ake shi zado ko zada yake mm, haka nan ne iko mm. Allah kai kaɗai ne ɗan nishar cikin waɗanda suka yi harka film in koko kuna da dama eh mu ta kashi muke amma ni ɗaya ne wanda ya harka cinematography a can mm, sarwan duka sun sun koyi wasu ayyuka ta can daban-daban don ayyukan suna da yawa ba kamar mi da mi da mi a duka sarwa sun yi harkar mechanician sarwa sun yi harkar eh, informatique eh, abun da yana nan da shi ka mm-hmm. zaba mm-hmm. mm-hmm. to da ka kammala wannan wannan makaranta da ka dawo a Nijar ko ko da ni kare na dawo a Nijar ke mm-hmm. to ya aka yi da ka dawo ka je ka samu ilimi yadda aka hana fina-finai an koya maka abubuwa iri-iri mm. ka zo da basira da basira to sai aka ya to da ni zo da basira kin ba wanda ya kama mini tunda ni wani sun kai zane ma na kutanta musu to a wanda mun kai zane ga diploma kin na samu an yi mini equivalent kin shi shi kenan kawai traduit en français ba wani wata magana na bari mu nemo maka aiki kuma sun tura ni a can na yi karatu na samu darasi da dama na zo kuma babu abin da suka ce mani kawai daga nan sai na aji ma wannan haraka na shiga kuma wasu harkoki daban na je wurare da dama mm-hmm. to na je wurare da dama kin daga bayan da kala suna bani rendezvous kin in zo in zo rana kaza suna bani da rendezvous kin ina zuwa ni gade abin da na gaji sai na bar ma wannan sana'a gaba ɗaya sai na aje ta sai na wata kuma. To Malam Alasan Attauri Habibu dan asalin ƙasar Nijar mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa da sashen Hausa na murya Amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah na gode. To daga shirin Abdulaziz Adili Toro na kowa bar gida sai Sulaiman Mune Barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta fitar da tsarin kasafin kudaden da take fatan amfani da su a shekarar 2021 duk da kalubalen tsaro da annobar koronar da ake fama da su miliyar ko biliyan sama da 2,644 na sefa ne ake ran samarwa daga ciki da wajen kasar domin daukar ɗawainiyar ayyukan da hukumomi ke sa rai yi wa jama'a a baɗi saɓanin kasafin shekarar da ke shirin karewa mai biliyan 2,422 'yanka jihar ta ce tuni aka gabatar da wannan daftari a gaban majalisar dokokin ƙasa wacce ke da alhakin nazari a kansa. jaridar le sahel na cewa hukumomin nijar sun fara yunkurin kafa wani sansanin musamman domin mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da gidajensu mafari kenan firaminista birjira fini ya ziyarci wani filin da ke kewayen birnin ya mai don tantance yiwuwar samar da sabon matsuguni ga dubban mutanen da a halin yanzu ke samun mafaka a makarantu daban-daban yayin da ranar komawa ajin karatu ke kara kuratarwa jaridar ta ambato firaminista na cewa ba ma son a samu tsaiko wajen sake buɗe makarantu amma kuma za mu yi iya ƙoƙarinmu don ganin waɗannan mutane sun samu kyaukyawan matsuguni jaridar air info na cewa an hango ayarin wasu motoci shaƙe da mutane ɗauke da bindigogi a wani wurin da ke a kilomita hamsin a arewacin rijiyar da ake kira Puy de l'Espoir yayin da wata majiya ta ce an tsinkayi wani ayari na biyu na motocin 'yan bindiga a shekaran jiya Lahadi a kewayen garin Turayet wanda ake ganin za ta yi su nufi garin Chirozorin ko Irazer. jihar ta ce waɗannan motoci kusan 20 sun fito ne daga yankin kudancin Libya kafin daga bisani su warwatsu cikin hamadar Sahara da nufin sau domin sake haduwa watakila a wani wurin na daban makarkare da jaridar leclosion wace ta ruwaito cewa annobar cutar amai da gudawa wato kolera ta barke a tsibiran tafkin chadi da ke karkashin ikon boko haram lamarin da ya hallaka mayakan kungiyar kusan 200 jaridar ta ambato wani dan jarida sadiq abba yana cewa annobar ta jefa askarawan kungiyar ta'addancin cikin halin tsaka mai wuya sakamakon kofar ragon da dakarun rundunar haɗin gwiwa ta mngtf suka yi wa waɗannan tsibirai wato babu wata hanyar fita zuwa neman magani yayin da kwayar cutar ke ƙara hayayyafa a kulliyomin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar masu sauraron sashen hausa na muryar amurka za mu kammala shirin ne da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka. tun daga shekara ta 2013 china ta ci gaba da mamayewa tare da mallake akasarin tsibirori da gabar teku da duk wani tudu masu yawan gaske a kudancin tekun china beijing na ci gaba da kokarin ganin ta mallake tare da girke dakarunta a yankunan da ake cece kuce a kansu hakan ya haifar da babbar illa ga halittun cikin ruwa a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka a wata tattaunawa ta wayar tarho a ƙarshen watan agusta china ta yi amfani da duk wata hanya ta faɗaɗa sansanonin mayakanta da sauran jami'anta na ruwa waɗanda mafi akasari suke tare da goyon bayan rundunar sojin china domin musgunawa masu da'awar mallakar mafi akasarin ruwan kudancin tekun china wannan na faruwa ne duk kuwa da cewa a shekara ta 2016 wata kotun musamman a ƙarƙashin kashi na bakwai na babban taron majalisar ɗinkin duniya a kan dokar teku ta yanke hukuncin cewa babu wani hurumin doka ga china na ikirarin mallakar wurare fiye da waɗanda doka ta bata amurka ta tsayu sosai akan wannan ka'idar in ji jami'in na ma'aikatar harkokin waje muna matukar damuwa da yadda beijing take ci gaba da bin hanyoyin tursasawa domin hana sauran masu haƙƙin mallaka damar samun albarkatun ruwa na teku abin lura shine kamfanoni mallakar gwamnatin beijing sun taka muhimmiyar rawa wajen mamayewa da girke sojoji a waɗannan wuraren bisa wannan dalili ma'aikatar harkokin wajen amurka ta saka haramcin takardun visa ga 'yan kasar china da ke da hannu a ƙoƙarin beijing na wargaza al'amura a kudancin tekun china a lokaci ɗaya kuma ma'aikatar ciniki da masana'antu ta amurka ta saka kamfanoni 24 mallakar china a cikin jerin takunkuminta saboda hannu da suke da shi a waɗannan ayyukan hakan na nufin duk wasu kaya da za su fitar ko su yi sufurinsu a cikin kasar zuwa wata ƙasa da ke cikin takunkumin wajibi ne a yi musu lasisi sauran ƙasashe na iya duba yiwuwar ɗaukar irin wannan matakin kuma muna tsammanin hakan zai yi daidai muna ƙara yaɗa irin damuwar da muke da ita akan kudancin tekun china haka kuma muna ƙara yayata ayyukan ba daidai ba da ke aukuwa kuma muna sane cewa sauran ƙasashe ma suna duba yiwuwar aiwatar da nasu tsare-tsare ta hanyar dangantakarsu da china ta fuskar kasuwanci musayar ɗalibai takardun visa da sauran lamura da dama a cewar jami'in muna ɗaukar matakai domin bayyana wa cewa ba za a lamince da ƙara girke dakarun soji da tursasawa ba waɗanda ga baki ɗaya sun saba wa ra'ayin ƙasashe makwabtan china da amurka da sauran duniya baki ɗaya. Shirin muryar Amurka ke nan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwanni Mas